الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كل الله يساك داود موج كنشي قبل كراتم من أن التافي ألفية ابن مالك to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta وما يلي المضاف يأتي خلفا وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف عنه في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبقوا كما وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف لما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الأول ويطلق الثاني فيبقى الأول فحاله إذا به يتصل فحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول مثل الذي له أضفت الأول طيب هل ينزو منا مغانا cikin إضافة satuttukan baya da suka wuce mun yi magana kan qablu da kuma ba'du dunu hasbu awwalu ghairu muka ce suna da halayya guda uku ko kuma hudu halayya uku daga ciki ana musu bina'i amma hali ne guda ɗaya ke yin irabi to yau insha Allah karatun da za mu yi malam zai mana bayani akan hukuncin mutadaifan ma'ana idan aka sami mudaf da mudaf ilai sai muka share mudafun muka bar mudaf ilai shin shi mudaf ilai zai ɗauki hukuncin mudaf ne kamar mudaf ɗin ne kenan ko ko yaya muna fahimta eh. to idan aka share mudaf wasalin da mudaf din nan yake ɗauke da shi kafin share shi to shi zai koma wurin mudaf ile misali idan muka ce qati'at ba'du asabi'i قطعت بعض أصابعه قطع أن في الماضي مبني للمجهول تو Abinda zai biyo bayan shi ana kiransa to a cikin misalin shine wanne ba'du wa huwa anan me asabihi zai zama mudaf ilay to inda zamu share mudaf sai ya zama na mudaf ilay ya tsaya a madadin mudaf to wancan wasali na mudaf din nan zai koma wurin mudaf ilay na mudaf to muqaddari kaman da muka ce qati'at ba'du asabi' sai muka share ba'd sai muka ce qati'at sai zama asabi'u muna fahimta misalin sa kaman wa ushribat fi qulubihim al'ijla wa ushribu fi qulubihim al'ijla asalin sa an shayarwa da zukatansu san bautan dan maraki wa ushribu fi qulubihim hubbal ajl son dan maraki amma da aka share mudaf sai mudaf ilai ya dauki wasalin mudaf muna fahimta na bai canza ba sai aka shayarwa da zukatansu san bautan dan maraki abinda baka so a baka bautan shi wanda bai san wannan hukuncin ba zai fasara shi akan to ai shi sa muka ce a nemi abu eh a nemi ilimin mun fahimta shine ma ne ce wa ma yalil mudafa abin da ke bin mudaf wa ke bin mudaf ya'ti khalafa yana zuwa na'ibi yana zuwa madadin mudaf anhu fil i'rabi yana zuwa madadin mudaf a cikin i'rabi idza ma hudifa in har aka share shi aka share waye mudaf sai mudaf ilayhi tsaya wurin sa muna fahimta to ba mamaki ya zanto an share mudaf aka bar mudaf ile to maimakon ya ɗauki wasalin mudaf ɗin nan yana iya tabbata da kasrarsa don dama kusan shar'in mudaf ile labudda ne kuna majrura dole ya kasance da kasra to ana iya share mudaf a bar mudaf ilaihi da kasrarsa amma da shar'in shi mudaf ilaihi ɗin ya yi daidai da irin wancan mudafi na farko bai ma'ana malam na sai mana bayanin cewa za a samu mudaf ilaihi mudaf ilaihi guda biyu ne na farko da na biyu to idan muka samu na farko ya tabbata to shi na biyu idan har muka share mudaf ɗinsa muna iya barinsa da kasrarsa tunda maganar da muke ta farko ta yi kama da ta biyu muna fahimta misali أكل امرئ تحسبين امرأة أكل امرئ تحسبين امرأة كل أنا مفعول به مقدم أما بشينك يسوبا وهو مي وهو مضاف امرئ مضاف إليه تو مزو شطر الثاني أكل امرئ تحسبين امرأة sai ce wa narin tawakkadu bil laili nara wa narin tawakkadu bil laili nara wa zai iya gano mana takariri anan Allah ta'ala an fahimta a kullam ri'in wa kulla narin tawakkadu bil laili nara muna fahimta kuwa to kun ga anan kasantuwan ga mudaf da mudaf ilai na farko sun zo anan na biyu sai muka share mudaf amma muka bar mudaf ilaihi da kasrarsa kasantuwar atafin da aka yi a nan ya yi daidai da irin wancan bayani da muke yi shin wai kowane mutum ne kake tsammanin mutum a shin kowace wuta ce kake tsammani wacce ta kama da dare wuta kaga kusan duk magana ne guda daya a kullum ri'in tahsabina mra'a wa narin da mako ce wa kulla narin tawaqqadu bil layli nara sai ce wa narin muna fahimta kuwa na na amma wai mafulun biyu home to ai mahallu shahid idafa muke magana muna fahimta wa rubbama watakila jarrul ladhi abqaw suna iya yi wa wanda suka bari jarra wane ne aka bari anan mudaf ilay kama kana kamar yadda ya kasance qabla hasfi ma taqaddama kafin share abin da ya gabata to wanne ne ya gabata mudaf don haka tunda an share wanda ya gabata shi kuma sai a bar shi a yadda yake to amma da sharadi lakin sai dai bi sharti an yakuna ma hudith ya kasance sharadin abin da aka share wane ne aka share jama'a shi mudaf mumathilan yayi daidai yana kama lima alaihi qad otif da irin wancan da aka yi atafi a kansa a kullum ri'in wa kulla narin akwai daidaituwa muna fahimta kuwa to yanzu sai wani hukunci kuma na uku kaga hukuncin farko mun ce shi mudafun ne za a share sai mudaf ilai ya can jaras ya hau kujerarsa sai kuma ya ɗauki wasalinsa to anan sai muka ce a'a za a share mudaf amma kuma a bar mudaf ilai da kasransa kasantuwan fi nan na biyu ya yi daidai da na farko to yanzu hukuncin da za mu ɗauka wane ne ya tuno mana ishtigal abinda muke cewa ga fi'iloli guda biyu sun zo amma maf'ulin bihinsu guda ɗaya muna fahimta to wannan hukuncin da za mu karanto yanzu ya yi kama da wancan yadda yake za a sami mudaf ishtigal tanazo amin tanazo tanazo ishtigal shine mafule guda biyu fi'ilin guda daya ga mashghulun anhu ga mashghul ga mashghulun bihi muna fahimta zaidan darabtuhu na'am tayyib to kusan dai akwai similarity akwai kamantuwa wannan hukuncin da zamu karanto mun sami mudaf guda biyu amma mudaf ilai guda ɗaya misali kamar ka ce kafa Allahu yada wa rijla qa'iliha kafa Allahu yada wa rijla qa'iliha ana fahimta kuwa Kunga da yada da rijla mudaf ne ila qa'iliha to amma sai zama na mudaf din guda biyu ne shi mudafun ilaihi din guda ɗaya ne muna fahimta to idan irin wannan hukunci ya zo ya dace ka kawo shi yadda na kawo maimakon ka ce kafa Allahu rijla qa'iliha wa yada qa'iliha kaga akwai dan itnaf an dan tsawaita magana su ko larabawa dama suna lura da ka'ida ne domin ikhtisaf a takaita ta منافقين كفوا تو من يقول كذي قطع الله رجل قائلها ويد قائلها سكي تو إن وان بيو أشكنت يا سكي قطع الله يد ورجل قائلها ده هكا قطع في الماضي مبني على الفتح لا محل له من اسم الجلالة فاعل يد مفعول به وهو مضاف لمضاف إليه محذوف فسره المذكور يعني مضاف إليه انسى an share amma wancan na ƙurya shine ne mana bayanin mudafi ilai dinsa ban san ba kwana fahimta <laughs> na shi mudaf ilai wancan na ƙurya shi ya fassaro mana wannan da muka share eh na rijila eh shi ya fassara mana na yada to shi kenan don haka tun da ya fassara mana babu sauran wani bukatu mu ce kafa Allahu yada qailiha wa rijla qailiha sai mu ce a'a kata Allahu yada wa rijla qailiha da haka sai mu ce kata amadin ismul jalala fa'il yada maf'ulun bihi wa huwa mudaf li mudafin ilayhi mahdhuf fassarahu al madhkur addu'a ce Allah ya yanki hannu da ƙafafun wanda ya faɗi wannan magana mummuna ma'ana ya mai da shi abin nan gurgu kuma ya mai da shi mara hannu mala ya fahimta to shi ne mala ya ce wa yuhzafu thani ana share na biyu wanne ne na biyu mudaf ilay fa yabqa al sai a bar na farko qata Allahu yada ga na farko ina na biyu shine ne eh ina sa a fasara mishi ne qa'iliha ويحذف الثاني فيبقى الأول muna fahimta ka halihi idza bihi yattasilu zai kasance a halinsa kamar kai ka ce an sada shi da na biyu ma'ana ai idan ka ce qata Allahu yada qa'iliha wa rijla da kuma qata Allahu yada wa rijla menene bambanta wannan shin wasalin yadda ya canza shine ce wal filafu sani fa yabqa awwalu ka halihi zai tabbata da wasalinsa idza bihi yattasilu zai tabbata kamar lokacin da zai hadu da wancan ban san ko ana fahimta ba na'am na'am na'am kwarai da gaske eh ah, a mudaf ilayhi ne ba ai magana eh eh amma in a'a sai a share shi mudaf ilayhi mudaf ilayhi din na farko to idan muka share shi shi mudaf zai tabbata ka halihi kamar yadda yake idza ya yattasilu kamar kai ka ce lokacin da ya haɗu da wancan ne kamar yadda ba shari'a shi ba na'am eh, kwarai da gaske ashi na muka ce da mudafin ilaihi mahzuf yufassiru al-madhkur wancan na karshe shi ya fassara mana nana amma shi kaga mudaf din nan na farko ai wasalinsa bai canza ba ka halihi idza bihi yattasilu kamar yadda yake kamar kai ka ce ya hadu da wancan mudaf ilaihi mudaf ilai yawa haka yake muna fahimta kuwa bi sharti atfin da sharaɗin atfi E, da ai qata Allahu yada wa ga na? wa idafatin ila da kuma idafa misli alladhi lahu adafta al-awwala yani sharaɗin kai atfi qata Allahu yada wa wa idafatin da kuma idafa kamar irin yadda kai wa na farkon nan idafa to shi ma na biyun kai mashi idafa haka na na yana son ya zama ɗaya eh amma kuma yakan iya zuwa haka turiduna arada duniya wallahu al akhirati بقراءة من جر الآخرة تريدون عرض الدنيا والله يريد ثواب الآخرة سيكتي والله يريد الآخرة بقراءة من جرها أما كذا أنا ثواب تنكو عرض نعم إيه muna fahimta ko ma na filin ya canza yawa amma sharaɗinsa abin da ake so ya zama daidai da daidai بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول هذا ليه؟ نعم توصيتي اللي انتم ان شاء الله عليكم السلام نعم باب ليه؟ za شيء مضاف لمضاف إليه محذوف ايه مضاف إليه لمضاف محذوف هكذا نعم نعم نعم ايه نعم نعم يجيكم نائب الفاعل kwarai da gaske ai ya dauki komai nasa a karwa kalla ya dawo salin wancan ah naibul fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammatu zahiratu ala akhir wa qudi sai fahimta eh yau an kaga hannun eh. ai kaman wa inni kullama da'awtuhum ne litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum eh, yawa to kaga ba ba su shiga ba

idan eh shi na farko mudafun din ne ake sharewa mudaf ilai ya tsaya a madadinsa shi na biyu mudafun ne ake sharewa amma wasalin mudaf ilai zai tsaya kamar yadda muka sansa shi kuma na uku mudafai ne guda biyu za a jingina wa mudafun ilaihi guda ɗaya mala ya fahimta ai na. wallahu a'lam na'am alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك